jama'a assalamu alaikum barkamu da barkamu da sake sauraro ku a wani sabon darasi na akan jerin darasin mu na HTML kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mu albarka mai suna Al-Mubarak TV wannan darasi shine darasi na 30 darasi na 29 da ya gabata mu shi ne akan definition list ya kuma insha Allah darasin mu za mu shi akan table tag menene table tag table tag tag ne da ake amfani da shi domin yin creating din table wanda zai baka dama ka saka sunayen mutane da jahohinsu da number su da duk wani abu da ya kunshe su a cikin shafin ka na yanar gizo ko sunayen mutane ko menene kake so ka saka a cikin table za ka amfani da table tag ne domin ka saka shi kuma shi table tag yana ba mu dama ne da table a cikin table tag muna table data tag muna da table row tag muna da table header table header shine kanun kanun kamar kanun labarai a sunayen abubuwan da ka kirkiro shi menene ya kunshe su menene kanun abubuwan kamar yadda ka san za ka saka kanun labarai haka za ka saka table header wato table ne amma kuma header din shi ga nan a sama kowane suna menene ke kunshe da shi tun a sama za ka gani shine table table tag a cikin table tag idan za mu yi create ɗin table tag muna buƙatar idan muka saka lesson a gida tara sai mu zo a ciki sai mu rubuta table sai mu zo mu saka enter na table wannan shine table duk abin da zamu yi a cikinsa zamu yi sai mu zo kuma kun san cewar shi table yana da row yana da column wato row abun da yake jere a haka column kuma wanda yake a haka row haka table haka to idan za mu saka eh, table a ciki muna buƙatar table row yanzu idan muka saka less than an gida taron sai mu shigo a ciki sai mu saka table row sai mu zo nan ƙasa mu rufe yan takuna mu na table row sai mu yi kofi din wannan tak sai mu yi kofi din shi mu zo mu paste din shi anan to a cikin wannan table row nan za mu saka sunaye na row na farko Eh, duk sunayen da za mu saka a cikin da za su fito a tsaye ne a aro na farko idan muka saka ana su fito a aro na biyu a cikin table row za mu saka table data table data sai mu zo mu ce mu saka abin da muke so yanzu alal misali mu ce apple sai mu rufe enter kana table data namu table data sai mu zo a ƙasa bari mu kofi ɗin wannan sai mu kofi ɗin shi sai mu zo a cikin nan eh, mu saka alal misali mu ce fish mu zo nan, mu ce alal misali coca cola sai mu zo mu yi save mu zama refresh kun ga table na wani abu ga fito ga apple ga fish ga coca cola amma kuma kun shi to kuma gashi mun ce table ne amma kuma babu tebura idan za mu saka table na biyu sai mu zo mu bude table row mu rufe table row sai mu saka table data a ciki da yake mun riga mun yi coffee din table data ok coffee din bai buke nan sai mu sake creating din wani table data bari mu kofi din wannan sai mu kofi sai mu a cikin tabular mu saka shi sai mu canza mai suna da alal misali sai mu ce eh, milik wannan kuma mu ce eh, alal misali mu ce mu ce kofi shi kuma wannan kuma mu ce uh, rice sai mu zo mu save mu refresh to ya haka an ce table table table suna ɗaya muke gani babu table to za a yi table ya fito sai mu zo anan sai mu kira boda idan muka kira boda sai mu saka equal sign mu saka double quotation sai mu zo a cikin mu saka boda adadin yawan wadda muke so sai mu ce da boda wani sai mu zo mu yi save mu yi refresh kun ga boda kun ga kowane table kun ga wannan row row muna da row biyu muna da column biyu ga row na farko wannan ga kuma column to idan muka ce kuma tiri boda din mu ta kasance tree muka yi safe muka zo muka yi refresh ga ta kasance true idan muka ce 5 ya danganta da yadda kake sun bodar ka kunga 5 to bari mu bar shi da ah, boda 1 save kuma mai refresh boda 1 to wannan shine ne a duk lokacin da za ka sake wani data a cikin boda yanzu idan muna so mu sake saka wani row and column sai mun kirkiri table row mun saka table data sai ya sake ajiye mana shi a ƙasa kamar yanzu wannan idan muka yi kofi ɗin shi kun ga muna kofi ɗin shi sai mu zo mu save mu refresh kun ga sake ajiye mana shi a ƙasa wannan shine ake kira da table a html to yanzu kuma ga table muna so mu kasance muna so mu yi adin din sunayen mutane kuma idan za ka adin din sunayen mutane suna na sama wanda za ka saka state eh, name state gsm ko wani abu ana so ya kasance ah, ya yi bolt ya yi baki ya fi su turuwa to ya za a yi sai mu zo mu saka table row mu rufe sai mu coffee din shi sai mu zo ana mu saka back da sai zama n close n tag sai mu zo a ciki bari mu coffee din shi mu zo ana mu paste din shi sai mu zo a cikin wannan sai mu saka table header table a cikin nan sai mu saka table header wannan shine table header sai yanzu mu ce al misali mu ce name ma'ana mutanen da za ka saka sunayensu sai mu rufe yan tag na table header sai mu zo mu yi kofi din shi al mu din shi zuwa ko uku ne sai mu ce ani misali add admission number cire admission number me ma za mu bashi sai mu bashi bari mu bashi state state uh, names states ko bari mu bashi uh, name state sai mu zo mu zo anan mu ce gsm gsm sai mu zo mu yi save mu zo mu yi refresh kun ga name state gsm to a ƙasa a nan ne za mu saka sunayensu sai mu zo a wannan row na biyu table sai mu sake mu kofi mu kirkiri table data shi kuma wancan table header ne wato kanun kamar kanun labarai abubuwan da za mu saka abun da yake a sama abun da yake suke dauki da shi musabbabin yadda za ka gane cewar wannan ga dalilin da aka jera su nan kenan state gsm ana so a ga jihar mutum ana so a san sunan shi ana so a ga nambar wayarsa shi ne sa aka saka wannan abubuwan kenan shi ne table header sai mu zaɓa cikin table data table data sai mu rufe sai mu zo mu ce a alal misali mu ce kasha sai mu rufe yan na table data to kun san cewar wannan kasha din duk table row mutum guda za mu ƙirƙirar mashi duk table row sai mu zo a cikin table sai mu ce bari mu yi kofi din wannan sai mu zo anan sai mu ce al misali wacce jiha za mu bashi bari mu bashi sokoto sai mu zo anan sai mu bashi duk a wanda muka ga yara ce al misali wannan ce nambar wayarsa sai mu zo mu yi safe mu zo mu yi refresh kun ga name state gsm name ukasha state sokoto gsm gana sai mu zo mu kofi din wannan table row da table data din sai mu kofi sai mu zo a ƙasa mai paste din shi kun ga mai kofi din table row da table data sai mu zo a cikin table row table data din sai mu canza suna a sai mu saka abba sai mu yi safe mu zo mu refresh kun wannan abba su gudu ga js shi sai mu sake coffee mu sake paste in na coffee din da muka yi don farko sai mu zo a cikin nan inda ukashi din nan sai mu cire sai mu ce bilal sai mu zo mu yi safe mu zo mu refresh kunga name okasha abba bilal state gashi nan gsm gaya sai ka saka duk a state inda mutum yake da gsm din shi number waya shi sai ka saka a cikin table wannan table header kun ga ya fi bolt ya fi su baki ya fi su turuwa su kuma sun zo a ba su yi shi ba shine table header kuma idan ka zo ka canza boda ka saka 6 a similar wheel brush kunga 6 kunga ko hakan zai yi kyau ya danganta dai da kai yadda kake san shi wannan shine ake kira da table data table tag idan ka bude table ɗinka sai ka kira boda sai ka saka iya adadin boda da kake so sai ka zo ka rufe table ɗinka sai ka zo ka bude table row ka rufe table row sai ka saka table header wannan zai ajima shi a row 1 wannan zai ajima shi a row 2 wannan a row 3 kun ga gashi na row 1 row 3 row 2 row 3 su kuma wannan table data table row 1 row 2 row 3 to duka idan aka haɗe su za su ba da row and columns kun ga row 1 row 2 row 3 row 4 muna da column 1 column 2 column 3 a duk inda aka samu row za a samu column shi yasa kawai aka kira table row ana haɗa row an samu column a nan za mu dakata da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa namu wassalamu alaikum wa rahmatullah a huta lafiya